بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara da godiyarmu ga Allah baraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kama rana irin ta yau wato ranar juma'a ranar goma sha hudu ga watan ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda ranar kukina nan take daidai da goma sha hudu ga watan uku na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar kuma in Allah ta baraka wata ta'ala ya so ya da za mu ci gaba da gabatar da abin da muka saba gabatarwa na daga darasin tafsirar Qur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta za mu tashi farkon suratul najm haka ne Allah ya taimake mu ita wannan sura suratul najm tana da yawan ayoyi guda da biyu, kuma mafi yawan abin da su suke karantar da mu tanzihur rasul sallallahu alaihi wa amma la yaliku bihi Tsarkaki, annabi sallallahu alaihi wa daga duk wata sifa wacce bata cancanta a jingina gare shi ba wa isbatu da a wata ila tauhid da tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa zuwa ga kira zuwa ga ta Allah da bauta wa anna al islam kharaqatun muqtari'a min ahliha duk kuma wani addini wanda ba musulunci ba to kirkire kirkire ne kurun kauce kauce ne kurun in suke yi to wannan shine abinda in Allah ya so suke karantar da mu za ta karantar da mu da wannan ta salo daban-daban ta hanyar hikimomi daban-daban da yadda za mu fahimci wannan sako da Allah Ta baraka wa ta'ala yake son mu fahimta tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga duk wata sifa ko wani abu wanda bai dace a jingina mashi ba da kuma tabbatar da gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen kira zuwa ga tauhidi da kuma nuna addinin Allah addinin musulunci shi kaɗai ne addini duk wani abu da ba shi ba to kirkira ne Allah ya taimake mu malam bismillah أعوذ بالله المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما تقريبا حكمة إلا إلا dan dawo kada hmm? dan jawo ko aya biyar dan jawo ko ko aya biyar wan hawa na'am ma dalla sahibukum wa ma dawa hmm. wa ma yanfiqu hawa hmm. in huwa illa na'am wannan sura Allah tabaraka wa ta'ala ya fara ta da wannan rantsuwa da wannan tauraro Allah ya ce wannan jami, ina rantsuwa da tauraro idza hawa a lokacin da ya zo tsakiyar sama a lokacin da ya fi kowane lokaci nisa da doron ƙasa. Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da shi domin ya nuna cikar iko da kudurar shi shi da ya halicci wannan tauraro wanda yake tafiya sama da ƙasa kuma yake nuna alamomi na ina ne gabas ina ne yamma domin yana daga cikin ayyukan taurari waɗanda Allah halitta su don tsima ɗan adam nuna mashi ina ne gabas ina ne yamma musamman da daddare lokacin da ba rana Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wata ayar ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun sun zama alamomi su duwatsu sannan ko mutane suna gane ina ne gabas ina ne yamma ta hanyar lura da su tafiyar waɗannan taurari to Allah ya rantsuwa da su domin ya nuna cikar iko da kudura da wata aya da ya aje dangane da tafiyar taurari ma ralla sahibukum wa ma gawa menene jawabul qasar na wannan rantsuwa da Allah ya yi da wannan tauraro shine yake tabbatar muna cewa sahibukum abokin zamanku wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ma ralla bai bace ba kamar yadda makiya ke jifan shi da cewa batacce ne wa gawa sannan kuma bai wuce gona da iri ba ma'ana bai yi abin da bai dace ma'ana bai yi aikin jahilci ba kamar yadda sauran waɗanda ba musulmi suke sukan musulunci da wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ta hanyar da alƙur'ani ya zo mashi ba ta wata hanya ba ce mummuna in huwa shi ba kowa bane ba ba komai yake faɗa ba illa wahayu hafaci wahayin da aka yi wa mashi duk abin da ya ce muku wa ma ya ɗiku alal hawa baya faɗin magana bisa san zuciya baya faɗin magana bisa san rai shi in huwa duk abin da ya faɗi ba komai bane illa wahayu ha ba ce wahayi ne wanda aka yi mishi wahayin shi maho shadidul quwa wanda kuma wani mala'ika mai tsananin ƙarfi shine mala'ika jibril ya sanar da shi wannan wahayi daga Allah baraka wa ta'ala na'am Allah ya tabaraka wa ta'ala ya ce shi wancan mala'ika jibril wanda Allah yake aiko shi ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saƙon alƙur'ani mai girma zumin ratif yana da matsayi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala fastawa kuma gashi daidaitacce ma'ana mai kyawun gari ba mai tsoratarwa ba sannan kuma amintacce ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya faɗi mana wani gurin ya ce mutsa'in samma aminu gari amintacce ne a gurin Allah abin nan da aka aiko shi ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wa to ba a tunanin zai rage ko zai kara wannan ana so a tabbatar mana da cewa alqur'ani mai girma ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ta hanya kyakkyawa ta hanya tsararra babu shirbici a ciki babu wata kafa wacce aka bi aka saka wani abu wanda ba daidai ba dan a kare abin da makiya alqur'anin ke cewa kila akwai yaye-yaye a ciki waɗanda ba su dace ba to Allah yake bayyana muna wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wane ne mala'ika Jibril wanda ake aiko shi da wahayin nan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan mu sani mu tabbatar alqur'ani ya zo ne kai tsaye daga Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga manzon sallallahu alaihi wa sallam da haka Allah ya rantsuwa da annajin wancan tauraro yace to manzan Allah dai ba batacce bane manzan Allah ko ba jahili bane ya san abin da yake ma ya yatiku anil hawa baya faɗin magana da san zuciya baya faɗin magana kurin shaci faɗi in huwa bi ma'ana ma huwa ba komai yake faɗa ba illa Wahayyu a face wahayi da ake wa mishi duk abin da yace Allah ya ce to Allah ne yace kuma wannan wahayin wanda Allah yake yi mishi yana biyowa ta hannun wani mala'ika shadid lukuwa mai tsananin karfi wanda duk sakon da aka ba shi ya taho da shi to wani ne ba zai iya tsare shi a hanya ya canza ba an gani wani ba zai iya tsare shi a hanya ya saka wani abu wanda ba wahayin ba shi wancan mala'ika banda tsananin ƙarfi zuwa min ratin kuma yana da matsayi a gurin Allah fastawa kuma gashi da kyawun gani bai tsorata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am wa huwa wa bil ufqil a'la thumma dana thumma dana fatadalla kana fa kana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa huwa shi mala'ikan nan wanda yake zuwa da wahayi ga annabi sallallahu alaihi wa bil ufukil a'ala, ya bayyana a sararin samaniya a bayyane ya bayyana ga annabi sallallahu alaihi wa a kogon hira lokacin da ya kawo mu annabi sallallahu alaihi wa wahayi manzon Allah ya gan shi da siffashi shi ta mala'ika ya san shi ya kuma gane shi dan haka wani shedan ba zai yi mishi sojan gona ba ba zai dunkule ba ya zo ya ce shi ne jibril ya zo mai da wani sako wanda ba wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san mala'ika jibril sani na hakika an gane wannan ko to sannan kuma in mala'ikan ya zo kawo mashi wahayi sallallahu alaihi wa sallam sun madana sai mala'ikan ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fatadalla kuma ya daidaita cikin natsuwa fa kana qaba qausaini sai ya kasance tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai wuce misalin kamu biyu ba kausain kamu biyu au adana kuma fiye da haka kusanci ya wuce haka an gane babu wani shamaki tsakaninsu babu wani shaidani tsakaninsu tare da wannan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya sanya mala'iku kuma su tsare su kare su tsare kuma saukar da wahayin ana fahimta kuwa sai mai biyo baya fa'auha ila abdihi ma to daga nan ne sai Allah tabaraka wa ta'ala yi wahayi ya zuwa ga bawan shi mala'ika jibril Abin da shi mala'ika jibril zai yi wahayi da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar wato ana son a nuna muna alqur'ani ta yanda yake zakewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta yanda Allah yake saukar da wahayi ga annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hanya ce mai tsarki hanya ce ingantatta shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai magana bisa san zuciya Allah ya ce dai shi da wannan sannan kuma duk abin da ya faɗi wahayin ne wahayi ne ta hanyar mala'ika jibril jibrilin nan ƙarƙarfa ne ya fi ƙarfin kowane irin shaidan sannan ko mai matsayi ne a gurin Allah duk mai matsayi ko yakan so ya kara matsayin shi Ga shi mai kyawun gani manzan Allah baya tsoron shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa ganin shi da surar shi ta mala'ika ba sau ɗaya ba sau biyu ba ya sai shi sani na hakika wani ba zai iya sojan gona ya zo ya ce shi ne ba kunga duk wannan hanyoyi ne na kariya na isowar wahayi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam salin alin to sannan kuma wajen isar da wahayi shi mala'ika jibril ba daga can inda zai taho ba Allah yake ba shi wahayin ya kawo manzan Allah a'a cewa ake ya taho za a saukar da wahayi sanda yake tahowa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kan shi bai san me za a saukar ba shi kan shi bai san me za a ce ba wa'anda ayoyi ne za a saukar sai sani ba tare da wannan sai a sanya kuma matsara tsaro da aka jibire min bayan aidihim sadda a sanya wa'ansu matsara gabar shi da bayan shi wa min karfihin sadda haka bayan shi ma a sanya wa'ansu masu tsaro din duk da ba a faɗi mai me za a saukar ba har sai ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fasadalla kuma ya daidaita cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali an gani kana qaba kausaini sai ya kasance tsakaninsu da shi bai wuce kamo biyu ba ko kuma wasu ka fa kana qaba kausaini bai wuce tsakanin baka da tsarkiya ba baka shi ne iccen nan ɗan takwata shi haka wanda ake ɗaura narkiya a jikin shi ake harbi ake ce mai kwari da baka ko wannan baka kamar tsakanin shi da wannan silin tsarki da ake ɗaurawa sai sun kasance sun kusanci juna haka kallo wannan fa duk hanyoyin na kariya a lokacin ne fa'au Allah ta'ala ila abdihi jibril ma auha'u jibril ila muhammad sallallahu sai lokacin ne shi mala'ika jibrilin Allah zai sanar da shi ayoyin da zai sanar da annabi sallallahu alaihi fahimci wannan wannan shine hanyar da wahayi yake zuwar mu manzon Allah sallallahu alaihi dan a nuna Alƙur'ani alqur'ani ta take kyawar siga da cikakken tsaro babu wani shedan da zai iya saka wani abin sakawa a cikin abin da aka saukar mu annabi sallallahu alaihi wa sallam wani guri Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin lalle shi alqur'ani wallahi saukakke ne daga ubangijin talikai nazala bihi ruhul amin mala'ika ne amintacce shine yake saukarwa da shi ala kalbika bisa zuciyarka litakuna min almunzirin domin ka zama cikin masu gargade bilisanin arabiyyin mu bin innahu lafi zuburul awwalin haka dai zuwa ƙarshen ayoyin an fahimci wannan ko wannan kenan ashe dukka ana so a nuna mana ne tsarki na alkur'ani mai girma da kasance shi saukakke ne daga Allah tabaraka wa ta'ala yanda muka ji shi din nan to haka Allah ya saukar da shi ba daɗi ba rage kuma Allah sai ya tsare shi wani ba zai iya daɗawa ba wani ba zai iya ragewa ba Allah ka taimake mu الله يتيب ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولا ولا ولقد راه نزله اخرى عند السدره المنتهى عندها جنه مأوى إذ يغشى السدرة ما ya ما Allah ta baraka طغى نعم annabi sallallahu alaihi wasallam ya san mala'ika jibril sani na hakika in ya san shi ba sanin shanu ba domin ya gan shi ganin shi da siffar shi ta mala'ika a kogon hira ma ka zaba da fu'adu mara'a kuma zuciyar annabi sallallahu alaihi wa ba ta garyata abinda ta gani ba ya ganshi gani cikin natsuwa ba gani na ban tsoro ba ba gani irin wato abin da bahaushe ke ci ba hangen bojin kare ko ko kuma ganin shanu ba sanin shanu ba a fatumaro na ho ana ma to yanzu za ku rika jayayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam akan abin da ya gani ido da ido ya ga mala'ika jibril ya san shi ido da ido to kwa zo ku yi jayayya akan cewa wani ne yake kame sabon ba mala'ikan ba wala qadara ahu kuma haƙiƙa ma banda wancan ganin da ya mai ya kuma ƙara wani ganin nashi nazaratul ukra a wani kuma lokacin na daban a ina ne ya ganshi inda sidratul muntaha a wajen wata itaciya ta magarya ta ƙarshe can wajen inda aka yi maganar manzan Allah Isra'i da Mi'raji mala'ika Jibril ya zo ya tafi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga Makka har zuwa birnin Kudus daga birnin Kudus zuwa sama ta ɗaya ta biyu ta uku har sama ta bakwai har gaban sama ta bakwai Baitul Ma'mur har gaban Baitul Ma'mur wajen wata itaciyar magarya inna wannan guri babu wanda ya taɓa wuce wannan guri cikin duk halittun Allah in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko a wannan guri nan ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga mala'ika Jibril ido da ido an gani sun yi tafiya ta dare da shi tun daga sama ta ɗaya har sama ta bakwai suna tare a shi kaga ya san wane ne mala'ika Jibril wani shaidan ba zai iya sojan gona ba wani ba zai iya mai babarodo ba an gani ya gan shi ya sai shi kuma ya ƙara ganin shi a wajen wannan sirrin muntaha inda ha jannatul ma'awa a wajen wannan sirrin muntaha ɗin ne wato aljanna take wato ƙoramin aljanna suke komawa suke gangarowa daga nan a lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam ya ga mala'ika jibril a wajen wannan guri idan ya ce sidratu ma ya gasha a wannan lokaci ne wani abu mai ban mamaki mai ban sha'awa ya lulluɓa ita wannan itaciya abin da ya lullube ta idan ya ce sidratu ma ya gasha wani abu mai ban mamaki ya lulluɓa ita wannan itaciya ma za galabasaru idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce gona da iri ba wa ma tsaga kuma bai yi ƙasa-ƙasa ba bahaushe yakan ce idona ya yi zagi ko to idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi zagi ba menene in ka ce idona ya yi zagi kaga abu ba yanda ya kamata ka ganshi ba ina fata haka ne ko yawa kaga abu karami sai ka ganshi babba ko abu ne babba ka ganshi karami sai ka ce idona yana zagi to idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai zagi ba ya gan gani na hakika ba gani ɗaya ba ke da har gani biyu kuma idan shi bai wuce gonar da bai gan shi ƙarami ba bai gan babba ba ya gan shi yadda yake an gane wannan ko dai Allah yana faɗa ne yana ƙara maimaitawa don a nuna mana alƙur'ani mai girma ya zo ta ingantacciyar hanya ya zo ta hanya wacce Allah ya kare babu yanda za a yi wani ne ya cusa wani abu a ciki wanda ba Allah ne ya ci a faɗa ba sannan kuma da ya zo sai Allah ya kare shi ya ce inna na hannu nazzalna zikira wa inna lahu Hafizu. mu muka saukar da alqur'ani ta kyakkyawar hanya tsararrar hanya kuma mu ne za mu ci gaba da kare shi wani ne ba zai iya shiga cikin shi ba har abada kuma yana na a haka alqur'ani mai girma Allah ka taimake mu Allah ya ce me laqad ra'a min ayati rabbil kubra Allah ya ce laqad ra'a hakika manzan Allah sallallahu alaihi wa a wannan tafiya da suka yi da mala'ika Jibril har zuwa inna suka je har zuwa inna mala'ika Jibril ya dakata ya ce iyaka ta nan har manzan Allah ya je inna ya je shi shi kaɗai, ya je wani guri inna wani bai taɓa zuwa ba wata halitta ta mutum ko arjan ko mala'ika ko ma bai taɓa zuwa wannan guri ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai aka yi izini ya je wannan guri Allah ya farlanto mai salloli hamsin abin da ya faru ya fara suka koma salloli biyar Allah ya ke cewa hakika la a hakika manzan Allah ya ga min ayat rabbil kubra ya ga ayoyin ubangije shi manya manya Allahu ya ga ayoyi na mamaki na Allah tabaraka wa ta'ala a wannan tafiya da wannan ya bambanta da sauran annabawa babu wani annabi da aka taɓa irin wannan tafiyar da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko annabi Musa da za a shi a saura ai an tafi da shi ne zuwa dutsen tsoron Sina dutsen na akan dora ƙasa yake shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tafi da shi saman saman bakwai dan a nuna fifiko na daraja ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a bisa sauran annabawa Allah ya taimake mu to bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗe mana kaifiya wato yanayin yanda ake saukar da wahayi da kuma yanda Allah tabaraka wa ta'ala ke tsara wahayi yakan zo ta tsararriyar hanya hanya kuma mai tsari sannan kuma sai Allah ya ci gaba da tsare shi wani ba zai iya zuwa ya canza shi ba wani ba zai iya zuwa ya saka wani abu a ciki ba to kuma sai an tabaraka wa ta'ala ya koma yana magana akan waɗanda kuma suke zargin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewa abin da ya zo da shi kirkira ne daga wajen shi ba alqur'anin bane kila ma shi ya zauna ya rubuta shi sai mai mahaukaci da ce mai dan dabo da ce mai mawaki da dai sauran ire-iren waɗannan ababe sai Allah yake nuna musu ai ba manzon Allah ne abin zargi ba wanda ya zo da alqur'ani ku dinnan ku ne ababen zargi inda Allah ya halice ku kuma kuka koma kuna bauta ma wani Allah sai Allah ya ce me a fara aiki ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, A fara'aitumul lata wal uzza, shi me kuke gani dangane da gunkin na lata da gunki na uzza, wa mana da gunkin mana salisata na ukura shi ne cikon na ukun su, an gani? da kuke gani kuke bauta musu menene dalilin ku na bauta musu lata da uzza da manata sunaye ne na waɗansu gumaka waɗanda kafirai suke bauta mawa kusantin kafin bayyanar annabi na alaihi salatu wassalam akwai su ya gusa akwai ya oka akwai nasara duk sunaye ne na gumaka asali sunaye ne na mutane sunaye ne na mutane bayan wuce annabi adam alaihi salatu wassalam kafin zuwan annabi nuh alaihi salatu wassalam a lokacin waɗannan mutane suka yi zamanin su mutane ne na kwarai mutane ne na kirki ba zamani ɗaya suka yi ba kowa ya yi zamanin shi daban wani bai tadda wani ba wani ma bai san wani ba an fahimta amma ba kuma gari ɗaya suka zauna ba garuruwansu daban-daban sai da dukkaninsu mutanen kirki ne adalai ne masu aikin kwarai da wannan ne kowane daga cikinsu su sanda ya mutu sai mutanen shi sai su kirkiri mutum mutumin shi su sassaƙa wani abu mai kama da shi su aje a inda yake saba zama sai su rika zuwa wai don suna gani suna tuna shi ba wajen suna bauta mai ba don suna gani suna tuna bawan Allah mutumin kirki ina fata mun fahimta asali da haka aka fara suka sassaƙa lata aka sassaƙa manata mutanen yago suka yi nasu don rika gari suna tunawa suna tuna bayan Allah lokaci bayan lokaci wa'annan mutane da suka yi zamani da wa'annan bayan Allah suka wuce ‘ya'yansu suka zo suka gaji wayannan ababe ana girmamawa su ma suka wuce jikoki da tafiya ta yi tafiya sai aka rika zuwa neman tabarraki a wajen waɗannan eh, abin da mutum mutumi da aka yi na waɗancan mutanen kirki sai a zo ana kamun kafa da su don Allah ya biya bukata Allah ka biya min bukata ta albarkacin mai wannan suna an gane wannan kuma a kira sunan lata ko uzza ko malata ana roƙon Allah ne ana kamun kafa da sunan waɗannan gumaka don su asali na mutanen kirki ne to da wannan da wannan ta tafi shi ya shiga tsakani sai ya shigo musu da ceto a riƙa ma neman tabarrakinsu mana to daga nan ne aka fara bautar gumaka wannan shine asalin bautar gunki ana fata an gane to shi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ko annabi no alaihi salatu wa salam manzan farko ya fara wa'azi cewa ba ababen bauta bane bai kamata a bauta musu ba kun ga asali ba an yi su bane dan bautar asali an yi ne dan girmamawa kamar yanda ko yanzu ƙasashenmu ko akan yi wani abu duk shekara a ce shugaban ƙasa ko gwamna ya ji ya sa huri a kabarin dogon yaro haka ne ko wani abu ya kabarin dogon yaro waye dogon yaro babu wani dogon yaro suka ce kurin ana yin wani mutum mutumi ne don tuna sojojin najeriya da suka rasa rayi a wajen yaƙoƙuwan da aka yi girmama su ne sai a zo a yi wannan rana ta girmama waɗannan sojoji ne kurin ba wani mutum dogon yaro daban ba ina fata mun gane to asali da haka suka fara da haka suka fara wancan sunaye ne na mutanen kwarai mutanen kirki sun yi bakin abin da za su sun tafi su mutanensu a lokacin sun yi ne da kyakkyawar manufa don girmama su ba don bauta musu ba don girmama su ba don bauta musu ba tafiya ce ta tafiya da aka koma ana neman tabarrakinsu to kuma abin sai ya ci gaba da Allah aiko annabi Nuh aka halakar da mutane saboda sun yi wannan bautar gumaka bayan wucewarsu lokacin adawa da suka zo sai wannan bautar ta farfado kowane annabi ya zo yi wa'azi Allah ya halakar da masu bautar gumaka kuma in aka sake samun mutane suka dawo cikin duniya to kuma sai wannan bautar ta ƙara farfadowa su ne dai ake tabi ake tabi har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokaci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan fili na ɗakin ka'aba wannan fili na masallacin harami a wannan lokaci irin waɗannan gumakan ne wajen guda 360 360 ana bauta musu an fahimta waɗanda fa suke bautar waɗancan gumaka ba cewa suka yi babu Allah ba sun yadda akwai Allah ba cewa suka yi waɗannan gumaka su suke rayawa ko kashewa ba sun yadda Allah ne yake kashewa yake rayawa sun yadda Allah ne yake azurtawa yake talautawa sun yadda Allah ne yake ruwan sama shi yake kawo jibi da dari duk sun yadda wannan aikin Allah ne da yawa Allah yake faɗi mana wannan wala in sa'alatahum man khalaqa samawati wal ard inda zaka tambaye su wai har ta tambaye da kasai sai za a tambaye ne kafiran sai ya quluna lillah aka ce mai aina Allah ne sun san wannan Allah ne duk sun san waɗannan ababe na Allah ne hatta azurtawa da talautawa sun yadda aikin Allah ne ba goma kan ke yi ba to me yasa suka zamo kafirai kuma me yasa suke aka ce sun bauta ma gumaka abin da yasa suke zamo kafirai aka ce sun bauta ma gumaka dan suna kamun kafa ne da gumaka sun yadda Allah ne yake amma in kana son Allah ya biya ma bukata to sai kai kamun kafa da waɗannan gumaka su waɗansu mutanen kirki ne waɗanda suna da matsayi a gurin Allah in kai kamun kafa da su to sai Allah ya ji daɗi sai ya biya maka ka. muna fahimta kuwa har ma ai kafirin ne suke cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa yu ai ba bauta musu muke ba muna kamun kafa da su ne dan su ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah a fahimtar su kai mutum kai tsaye ba za ka zo ka bauta mu Allah ba haka kurin sai ka biyo ta hannun wa'annan gumaka su ne jakadun Allah su ne ‘yan aiken Allah su ne makusanta ga Allah in kai kamun kafa da su ya su isar da ibada ka zuwa ga Allah in kai kamun kafa da su wajen addu'a ya su isar da bukatar ka zuwa ga Allah sai ya biya bukata wannan shi yasa suka zamo kafirai wannan shi yasa aka ce sun bauta ma gumaka ina fata mun gane ba cewa suka yi babu Allah ba ba kamar Fir'auna bane Fir'auna ne ya ce babu Allah ya ce shi ne Allah amma su abu jahal su wani dibi na magira da sauran wa'annan kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi dukkanin dukkaninsu sun yadda akwai Allah sun yadda Allah ne yake komi amma dai suna bin goma kai dan kamun kafa an gane wannan ko sun fito ƙarar suka ce ma na abu da illa liyu qarribuna ila Allah zulfa ina fata mun gane Allah ya taimake mu to duk annabawan da aka aiko a aiko su ne su yaƙe su su hana su yin wannan kamun ƙafar a bauta mu Allah kai tsaye Yadda suke kake bawan Allah su ma bayin Allah ne an gane wannan ko ka bauta mu Allah kai tsaye ba hana ka girmama mai girma ba amma ba kuma nemi ya shiga tsakaninka da ubangijinka ba girman shi daban na girmamawa girmama wanda Allah ya girmama kuma ibada ce in kai wannan kuma lada ka samu gurin Allah Allah ya taimake mu ina fata mana fahimta Allah ya ce ku ne ababen zargi ku kalla mana kun kirkiri gunkin lata da uzza da ta ɗaya na ukun nasu sannan kuma kuka dawo kuke zargin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kirkiri alqur'ani ku ba a zarge ku ba kun kirkiri abinda Allah bai ce ku yi ba ai ku ne ababen zargi sannan kuma abu na gaba ya kamata a zarge ku domin me domin alakumuz zakaru wala hulunsa an karanta alakumuz zakaru wala hulunsa yadda kuka yi wani rabo kuka ce wai ku kuna da ƴaƴa maza kuna san a baku ƴaƴa maza amma kuma kuka jingina mu Allah ƴaƴa mata domin sun ce Allah yana da ƴaƴa ba ma ɗaya ɗaya ba suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata ne ƴaƴan Allah ne kuma mata ne ba kun gani amma su kuma fa da suka ce mala'ikun da ‘ya'yan Allah ne mata ko ba sa san ɗiyamace mun karanto can baya in aka haifa mutum ɗiyamace eh, in aka yi mishi albishi da cewa matashi ta haihu aka ce wai mace ta haifa zalla waje hau wadda. an gane wannan ku? sai fuskaci ta baki ya cika da bakin ciki ya cika da bakin ciki har daji ake zuwa sati mutum yake yana shimfiɗa tabar makofar gida ana zuwa mai jaje ashe mace aka haifa wallahi mace ta haifa to Allah ya kyauta Allah ya kiyaye gaba <laughs> ai gari ko wannan ke da to waɗannan ƴaƴa matan da ba a so to kuma su suka jingina suka ce to shi kuma Allah yana da su sun fi son ƴaƴa maza kuma suka ce to kuma sai ya ba su ƴaƴa maza su ya ba su ƴaƴa maza shi ya rike mata shi mai badawa da haka Allah ya ce tilka iza ismatun reza to wannan ya zama rabon kura eh, rabon zalunci kenan an gani ko eh, in aka yi haka to ya zama rabon kura Allah ya ce me Allah ta baraka wata ta'ala ya ce in hiya ku waɗannan gumaka ba bakin komai suke ba illa asama'un face sunaye ne kurun sammaitumuha da kuka laƙaba ma waɗannan sassaƙe-sassaƙe da waɗannan itatuwa da waɗannan mulmulamulan ƙasa kuka dangaya musu wannan suna an tumu kuma da ku da iyayenku ma anzalallahu biha Allah bai saukar da wata hujja ba ta ayi kamun kafa da waɗannan gumaka inda Allah yana son a yi kamun kafar da su to da ya saukar da hujjar a yi kamun kafar da su to bai saukar ba iya tabi'una ba komai kuke bi ba fa ba komai kafira suke bi wajen kamun kafa da gumaka illa zat face zato zato suke kurbi ai tunda mutanen kirki ne to ai kamun kafa da sunayen mutanen kirki mana ko suna raye ko sun mutu to wannan kurin zato ne babu wata hujja Allah bai saukar da wata hujja akan wannan ba wa ma ta hawala anfus da abinda zuciya ta yayo san zuciya ne kur zukatanku ne suka ruwaita muku haka kuka yadda kuka bi alhali kuma wa laqad ja'ahum min rabbihim huda ka kuma shirya ta zo daga ubangiji Allah ya aika manzon shi da alqur'ani dan ya nuna muku ku saki ganye ku kamare shi ku daina kame kame ku kama Allah kai tsaye ku bauta mu Allah kai tsaye ya san kowa an gane wannan ko saboda haka abin da ya halakar ta ko kurin ba komai bane illa bin zato illa kuma bin san zuciya wannan shi ne ya kai ku ga abin da ya kai ku amma babu wata hujja ta da ta nuna abin da kuka yayi daidai kuma alhali amlil insani ma tamanna فلله Na'am, Allah ya ce, Amlil insani ma tamanna, shin koko mutum yana samun duk abin da ya guri ne, kurin abin da zuciyarka tarwaita ma daidai ne, shi kenan sai ya zamo daidai din, ba haka ba ne ba. Abin da zuciyarka tarwaita ma ba daidai ba ne, sai ya zama ba daidai ba a gurin Allah, ba zai yiwu ba. Ba wai duk abin da zuciyarka tarwaita ma ne ba dole sai ka same shi. ba wai duk abin da zuci ka ta kyamatar maka bane bai ya zama mummuna amalin insani ma tamanna mutum baya taɓa samun duk abin da yake buri falillahi al-akhiratu wal ula gidan ƙarshe na lahira na Allah ne haka gidan farko na duniya na Allah ne yana ba da su kuma ga wanda ya so Allah Allah ka taimake mu saboda haka ashe kenan ba manzon Allah ne abin zargin ya zo da abin da ya sha muku kai ba ya zama abin mamaki abin al'ajabi ku ne ya kamata a zarga kun zo da abin al'ajabi ubangijin da ya halicce ku <clears throat> ya halicce wasunku ya hore muku rayuwa a duniyan nan kuma kuka zo kuka kama wani shi wanda shi ma halittacce ne kuma kuka ɗauki matsayin Allah kuka bashi ashe ku ne ababen zargi ku ne ababen mamaki Allah ya taimake mu Allah ya ce bai wa kan min malakin wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum la tughni Allah hmm. illa بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرى تعالى يتي وكم من ملك da yawa daga cikin mala'iku dukkanin mala'iku fi samawati suna sama waɗanda Allah ya halice su a sama la tuguni shafa'atuhum shay'a ceton su bai amfana komai da kowa da komi ma'ana ba sa iya buga kirji su ceci wani bisa raɗin kansu illa min ba'adi an yi azan Allah sai in bayan Allah ya mutu izinin su ya ceto Allah kuwar liman ya sha ga wanda ya so wa yarda kuma ga wanda ya yarda sannan suke yin ceta to mala'ika kenan wa'anda la asuna lahama amrahum wa yaf'aluna ma yu'maru inda kuke ganin kusancin wa'annan bayin Allah mutane kuke ganin kusancinsu da Allah yi ai ba su kai kusancin mala'iku da Allah ba haka ne ko wannan kenan yi ne kuke ganin kusancinsu a ce inda Allah zai sanya waɗansu jakadu nashi waɗanda za a riƙa yin kamun ƙafa da su dan a sami isuwa zuwa gare shi to da ya sa mala'iku domin su da la'azin lahama amrahun wa ya fa'alur ma yi umaru inda za a yi hakan da su aka sa to ga mala'ikun nan a sama jibge waɗanda ba sa iya ceton wani ba sa iya kara wani gaba ga zatin Allah sai in Allah ne izini ga wanda ya so kuma ya yarda sannan a ce su cecewa ne sannan su cece shi Allah kwar to bare kuma waɗansu waɗanda ba wannan ba salata da uzza da manata da ya gosa da ya ƙoƙa da nasar waɗanda su ma gobe kiyama ta kasa suke kuma ku dawo kuna bauta musu wasu in su mutane ne na kwarai mutane ne na kusa ga zatin Allah za su iya ceton ku ba zai yiwu ba na Allah ya ce يسمون الملائكة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم, وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladzina la yu'minu bil akhirati lalle waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba da ya sammuna da mala'ikata za su rika kiran mala'iku ta sammiyatul unsa da cewa mata ne sunayen mala'iku ya su rika kira suna jingina su da cewa mata ne malahun bihi min ilimin ko ba su da wata hujja akan wannan ba su da wata hujja wacce ta tabbatar musu da cewa mala'ikun nan mata ne in yattabi'una bi ma'ana ma yattabi'una ba komai suke bi ba illa zan face zato zato ne kurin suke suna zaton mala'ikun nan mata ne ba tabbata ke gare su ba wa inna zanna shi kuwa zato la yuguni min al-haqqi shay'a bai wadatar da komai na gaskiya duk abin da yake zato ne to mafi yawan zato zunubi ne an gane wannan ko nebo kasirar minan zan inna ba'ar ni isin ku ne sun ci mafi yawan zato mafi yawan zato zunubi ne nan kuma Allah ya ce wa inna zanna la yughni min al-haqqi lalle kam zato baya shirya da komi daga gaskiya bai wadatar da komi na gaskiya saboda haka abin da ya halakar da kafirai daga ciki akwai zato akwai bin zato an fahimci wannan ko to matukar mutum yana bin zato kuwa to ba yanda za a koya zauna lafiya shi dan yakan samu dama in mutum ya kasance mai bin zato ne duk abin da ya zata sai ya gazganta babu shakka shi dan ba zai taba barin shi ya zauna lafiya ba tsakanin shi da mutane yan uwan shi da kuma tsakanin shi ma da ubangijin shi sai shedan ya shiga tsakaninsu wata hanya ce babba wata kafa ce mai faɗi wacce mutum yake buɗe ma kanshi ya kirawo shaidan ya zo ya halakar da shi shine bin zato duk abin da kai zato kurin ka karyata shi duk abin da zato ne ya tattaro ma shi musamman zaton nan in ba na alkhairi ba ne in zato ne na alkhairi to ya daga cikin zato ɗan kaɗan wanda yake yana shirya zuwa ga gaskiya kamar inna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace zannu bil mu'minina khayra ku yi wa mu'mini zaton alkhairi in mutum musulmi ne mumini ne sai ya mishi zaton alkhairi in ka ga yayi wani abu ma wanda yake ya saba to ka ɗauka kuskure ne ajizi ne a shi ya yi ajizancin ne na fata an gane kada ka ɗauka wai yayi ne da gangan ashe bai da kirki ashe bai da mutunci ashe kaza ne ashe kaza ne an gane wannan ko kowane abu ka ga mutum yayi wanda yake ya saba ma shari'a sai ka ɗauka a matsayin ajizanci ne da kukkure ne ka yi ƙoƙarin ya raka shiryar da shi ya raka fahimtar da shi don ya gyara an fahimci wannan to bari ma shi zato ai ba gani ake ba abinda da ba gani ba ba ka ji ba gani ba haka kurin shi ɗan. kila ma ka ne, kila ma ka ne. an fahimci wannan ko wannan haramun ne Allah ya haramta mana aiki da zato kuma ya tabbatar ma duk mai aiki da zato zai halakar da shi hanya ce babba wacce shedan yake bi halaka da bayin Allah mu kiyaye zato in dai ba na alkhairi bane duk wani mummunan zato akan wani dan uwa musulmi ka kauda shi abinda ka gani da idanka ko abinda ka ji da kunnanka ka yi hukunci da shi an gane wannan ko amma ina zaton makila ya ce kaza ina zaton makila ya min kaza ko ya yi mawana kaza wannan zato ba gaskiya ba ne kada ka yadda ka gazganta wannan Allah ya taimake mu matukar ka bada wannan kafa to shi dan ko bai ƙara zama bai ƙara baraka ka zauna lafiya tsakaninka da mutane tsakaninka da ubangijinka ba zai ƙara bari ku zauna lafiya ba Allah kare mu daga mummunan zato Allah ya ce a wa a'aridi amman tawalla ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وهو أعلم بمن اهتدى نعم الله تبارك وتعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم أعرض أمن تولى عن ذكرنا كعليم كودكي كبرمدا wanda yake juya baya ga umarninmu ga ambatanmu shi da alkur'ani wanda ake karanta mai alkur'ani yake fahimta kuma yake kin yin aiki da shi to kyale mu da shi idan mu yake magana walam yurid illa hayatad dunya ba komai yasa gaba ba sai ya ji dadin rayuwar duniya aikin shi kullum kokarin shi kullum me zai samu ya ji dadin rayuwar duniya amma me Allah ya ce ayi ba wani ne damuwar shi ba shi dai me zai yi ya kyautata rayuwar duniyar shi to mai irin wannan hali mai irin wannan ɗabi'a ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in kaya mashi wa'azi ya karyata kyale mu da shi ai wannan kokarin tara duniyar shagala da duniyar zalika mabalaguhum min al-ilm shine iyaka kololuwa abin da suke suka sani shine kololuwa abin da suke nema na ilimin su shine karshe an fahimci wannan ko yan duniya kenan wanda su duniya ce ke gabansu kullum ido ɗaya ke gare su duniya suke kallo ba sa tunanin lahira ita suka sa gaba ba sa tunanin za a mutu inna rabbaka huwa alamu biman rala an sabilihi lalle ubangijinka Allah tabaraka wa ta'ala fi kowa sanin wane ne ya bace daga hanyar shi wa huwa a'lamu biman ihtada kuma Allah ya san wa'in suke shiryayyu Allah ka sa mu ne shiryayyu Allah ka sa mu cikin shiryayyu Allah ka sa mu cikin shiryayyu Allah ya ce me walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yajzi alladhina asa'u ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين آتنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله أكبر Allah baraka wa ta'ala ya ce, Walillahi ma fi samawati wa ma fil duk abin da ke cikin sammai da ƙasai na Allah ne. mulkin shi ne halittar shi ne bayin shi ne li a ladzina obi ma amilu kuma wallahi Allah zai kan kama dukkan waɗanda suka munana tsakaninsu da ubangiji da mummunan sakamako da abinda sun ka aikata da shi za a kan kama musu da kiyar da suka auna da ita za a auna musu wa yajziyal ladzina hasanu bil husna kuma Allah zai saka kama waɗanda suka kyautata da kyakkyawan sakamako ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى haka al'amarin يكي duk abin da mutum yayi shi za a yi mashi duk abin da mutum ya aikata abin da zai gani kenan da tiyar da ya auna da ita za a auno mashi Allah ka taimake mu to su wane ne waɗanda suke Allah zai kan kamawa da kyakkyawan sakamako ɗin nan su wane ne su kamar an yi tambaya to sai Allah ya ba da amsa ya faɗi wata sifa daga cikin siffofinsu su ne Allah zai ya ji tunibun rakaba irin ismi wani fawaisha illan lama suke nisantar manya-manyan ayyukan zunubi suke nisantar duk ayyukan alfasha sai dai 'yan ƙanana na kurakurai wa'annan kam mutum su da sai ya faɗa cikinsu inna rabbaka wasu magafira to yan ƴan wa'annan ƙananan ƴan kurakuran nan to ubangijin ka mai mai ya gafara ne sai ya gafarta muku ko ba su sun tuba ba hu a alami bikum Allah fa fi kowa sanin ku domin ya san ku iz an shi akwai mil arisan da ya fara samar da ku daga ƙasa ya halitti baban ku annabi Adam daga ƙasa daga nan ne fatushen ku daga nan ya samar da ku daga nan kuka ci gaba wa iz antum ajinnatun fi budun ummahatikum da kuma lokacin da kuke yan tayi a cikin cikunan mahaifanku mata duk shi fa ya samar da ku ya san ku tun wannan lokaci to wata koma za ku yi ma Allah yanzu ha gani wani shi shige za ku yi mai wala tuzakku anfusakum kada ku rika tsarkake kawunan ku ba kai ne za ka tsarkake kanka ba ba kai ne za ka yi kirari ba kai ne na kwarai ka fi kowa alkhairi kai mutumin kirki ne Allah ya ce kada ku yi wannan wa a'lamu bi man ittaqa Allah ya san wanda yake mai tsoron Allah shi ya sani ba sai ka faɗi mashi ba in hakan kake to Allah ya sani in ba hakan bane ya sani Allah akbar Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce haƙiƙa cikin bayan shi akwai wa'in suke zai sakanka musu masu kyautata aiki da kyakkyawan sakamako cikin sifofinsa sai ya ce su suke nisantar alkaba'ir menene kaba'ir malamai suka ce abin da ake ce maka ba'ir shine duk zunubin da ake haddi a kai duk zunubin da ya kai matakin haddi shi ake kira alkaba'ira kamar zina kamar sata kamar kazafi da sauran ire-iren waɗannan ina fata an gane sun kira su da suna alkaba'ir su ne manya-manyan zunubai to alfawa hisha fa alfawa hisha suka fassara ta ita ma da alkaba'ira amma wasu kuma suka ce alfawansha an keɓance waɗansu ne daga cikin alkaba'ir musamman ita zina ita ce ake ce mata fahisha da ita da luwaɗi sai aka keɓance su aka ƙara musu promotion suka zamo kaba'ira ne kuma fawahisha an gane wannan ko wato wani ƙari ne aka yi musu na girmansu a ɓangaren saƙo suna daga cikin kaba'irai to kuma aka keɓe su aka ƙare musu sanar da fawahisha ma'ana dai duk waɗanda suka nisanci manya-manyan zunubai to Allah ya yakan gafarta musu ƴan kurakuran da suka yi ƙasa ko ba su ce sun tuba ba da haka ya yace illal lama akwai abinda mutum zai iya aikata bisa kuskure domin ɗan adam ajizi ne ba zai yiwu bai iya tsara kanshi ɗari bisa ɗari dole ne watan wata rana sai yayi wani abin wanda yake ba daidai ba sai yayi wani sabon. amma in yana cewa manya-manya to in Allah ya to kanana kananan Allah yana yafe mushi Allah ka yafe mana haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shi me kuke gani a ce mutum a kofar gidan shi akwai wata korama mai cike da ruwa kullum zai zo gurin nan yi wanka sau biyar shin zai zamo da datti a jikin shi duk mai yin wanka biyar a rana an yi zaka samu dauɗa jikin shi a ce mai kazami. ba zai yiwu ba da sai manzo Allah ya ce duk lokacin da kai sallar asubahi duk wani kuskure da kai duk wani sunne bai da ba kai kaba'ira ba daga gam isha'i zuwa asubahin nan ta an wanke ka an gafarta ma in ka zo kai sallar azhar duk wani kuskure da kai wani zunubi wanda bai kai kaba'ira ba daga asubahin nan zuwa azhar to an gafarta ma haka daga azhar zuwa la'asar haka daga al'asar zuwa magariba haka daga magraba zuwa isha'i shi haka kenan duk waɗannan kurakure cikin rahamar ubangiji ana ta wanke mu ana ta wanke ma amma fa sai ka nisanci manya in ka nisanci manyan to ƙananan Allah yana yafewa ba sai ma ka ce ka tuba ba wani gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahibul yamin amirun ala sahibi shimal mala'ikan da ke rubuta lada shi ne shugaba a kan mala'ika da ke rubuta zunubi idan ka aikata aikin zunubi mala'ikan da zai rubuta aikin zunubin in ya tashi zai rubuta sai mala'ika rubuta lata sai ce dakata kila ya tuba ko ya wani aiki za a yafe mashi sai an baka tsawon awa shida sai an ma lotus na tsawon awa shida sai in mutum bai tuba ba ko bai aikata wani aiki na alkhairi ba wanda zai goge wancan mummunan aikin to sai a ce to rubuta ɗaya sai a rubuta aikin zai nan guda ɗaya shi ko na lada da kayi ɗaya kana yi mafi kankanta sai rubuta ma kayi goma kalli wata ƙauna da Allah yake ma bayi shi mafi kankanta kenan kana yin ɗaya nan take ba sai an jima ba ba a jira sai rubuta ma kayi goma an gani ko a ce kuma an tashi kiyama gobe kiyama har a ce zunubin can ɗai ɗai ɗai ɗai yarin jayi goma goma aiko mutum ya yi aikin baban giwa Allah ya kyauta kun gani in muka nisanci manya-manyan zunubai yan kurakuran da ake fadawa nan da can to Allah yana yafewa Allah bai halice mu asumai ba muna laifuka kuma ka yadda ma kana laifin shine zaman ka lafiya dan haka Allah ya ce falatu zakku anfusakum kada ku ɗaukaci kawo nan ku ka ai kai na ƙwarai ne kai baka laifi wannan na sha faɗi muku wani sharri ne na sheda da shi yake hallakar da mafi yawan mutane sai ya dinga nuna maka ai kai mumini ne kai na kwarai ne kai mutumin kirki ne duk wani dan abu da kai na kwarai sai ya dinga nuna maka shi to ba ga kai kai kaza ba kuma kana yin ma kaza to ai zunubi hesuwa ne sai abin da wani ma yake yi mana to dan ma ka dan yi kaza ai ba komai shi wani ma da yake kaza ba sai dinga saka maka wannan suka dinga tafka tsananan zunubi haka kai kana yin manya ko ba kai komai ba wannan zaton da kai wannan abin da kai zunubi ne babban zunubi ne kuma kullun rayuwar mumini dauka yake ya fi kowa kuskure ma gani yake shi dumudumu yake cikin laifi gani yake dumudumu yake cikin laifi sai an tsere me wannan ne zai baka ƙwarin gwiwa ka tsananta tuba ga Allah ka tsananta yunkurin kuma ka kamo na gabanka an fahimci wannan ko amma in kullum kana ganin kai ke gidan gaba ai duk sauran mutane ma marasa kirki ne kai kaɗai ne mai kirki hanya in shaitan ya kawata ma wannan ka yadda da zai kai ka ya baro sai ka ta shirme yana nuna maka ai daidai kake wanda daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam ina jin da ku abdullahi bin abbas ne ko bin masau cikin su biyun nan yake cewa wallahi akwai abin da ake aikata bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yan shekaru kaɗan yace wallahi mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna ganin su manya-manyan zunubai ne a yanzu ko mutane suna aikatawa suna ga kamar dan kuda ne saukan gasu ko su dan kore shi da hannu suna kankanta zunubin to daga cikin abin da ke halakar da mutum kankanta aikin zunubinka ka yi zunubi ka saba ma Allah ka ganin wa'abin kuma dan kaɗan ne ai ba komi wannan kuskure ne babba kullum malaman suke cewa kada ka kankanta ma'ana kada ka lura da zunubi ka aikata na zunubin lura da wa kai ma laifin in zunubin kaɗan ne to shi ma Allah ɗin kaɗan ne Allah shi ba kaɗan ba ne Allah fa ka saba mawa Allah ka yau kuma ai ka saba mawa ya zaka ji a ranka wanda ce ka saba ma Allah kuma baka damu ba an fahimci wannan ko zunubin kai sha ma kai da ka aika zunubin ka damu kai maza maza ka koma ga Allah kada ka nuna ko in kula akan zunubin kuma ka tsarkace kanka wala tun tuzaku anfusakum ka tsarkace kanka kaga abin da muka tsinci kanmu ciki kenan yau kowa ji yake shi ne na kwarai kowa ji yake shi yake kan hanyar daidai duk sauran mutane ko sun bata an gani ko haka hudodinmu na yau da kullum duk inda mutum yake hudda shi yake ɗauka shi ne mai gaskiya shi ne mai amana shi ne mai kaza baya jira wata ta faɗa shi ke ƙoƙarin ya faɗi wa mutane ai gaskiya ba kamar shi riƙon amana ba kamar shi an gani yin daidai ba kamar shi in da ma da zai yi kuskure ka nuna mai kuskure sai ya kule da kai dan me zaka ce yayi kaza dan me zaka ce yayi kuskure iri kaza haka muke ko ba haka muke ba haka muke ya kamata mu gyara duk wanda ce ma wani kai kuskure guri kaza yadda kai ka nemi a gyara kai ajizi ne ina fata mun gane amma da an ce ka shiga fanke-fanke kenan dole ya kamo kan kare da na doki sai dai wai ka gyara kai ba kuskure kai ba kada a yi mummunan fahimta ba ka yi kuskure ba kai annabin Allah ne na ba annabin Allah ba ne za ka yi kuskure zan yi kuskure Allah ka taimake mu Ka mi haƙuri tun da ana nuna min lokaci kuma ga shi mun ɗan ja ka da dai na kamar mu daɗe ba ko mun fara da wuri ba ne ba abin da ke gani kenan kamar mun fara da wuri ba to yi haƙuri da abin da muka ɗan karanta kuma in kun rayuwa yau ma karatun ni jin shi nake dai kamar da nake jin shi ko in su lokuta haɗa haɗe yake zuwa ba su ko kuna fahimta ko kuwa Allah ya ke mu akwai tambaya a yi haƙuri da Allah mu dakata a nan ni ne ashe nake jin kamar a harɗa nake karatu ni nake kamar abin da ya bai fitowa yadda ya kamata ku fahimce shi da kyau to Allah ya taimake mu ana gata mana me tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu الحمد لله daga fata malam ko malama tambayar ce da ko ƙarin bayani ne ake so a yi yawwa kwanakin baya an ce an yi tambaya akan mara lafiya wanda ba ya iya azumi sai aka ba da amsar cewa ba sai an ciyar ba shi ne ake neman dai a dai ƙara bayani a dai ƙara duba wannan fatawa yawwa <laughs> Allah ya taimake mu rashin lafiya kashi-kashi ne akwai rashin lafiya wanda ake fatan warkewa rashin lafiya ne ya kama mutum yana bakin ƙoƙarin shi wajen neman magani kuma yana da kyakkyawan zaton zai iya warkewa to irin wannan ba ciyarwa zai yi ba bari zai Allah ya ba shi lafiya sai ya rama na fata an gane rashin lafiyar da aka ce a ciyar rashin lafiyar da ya zama dawwamamme jikin mutum kamar rashin lafiyar da likita ya gama gwaje-gwajen shi ya ce to wadda sai dai a yi haƙuri haka nan amma dai a ce an warke an koma gar za a yi azumi ba zai yiwu ba da haka irin wannan babu ranar warkewa ina fata mun gane to irin wannan shi aka ce ya ciyar mai irin wannan larura da shi da wanda ya tsofa tukuf tsofan da ya tsofa tukuf kaga in ya ce ma ya bari sai nan gaba zai azumin nan gaba ai ya ƙara tsufan kuma ƙara tafiya yake to waɗannan su aka ce su ciyar wanda yake da yaƙinin ko kuma yake ganin dai cewa kai ba zai yiwu ba ma dai ya samu ram azumin nan nan gaba to shi aka ce sai ya ciyar amma wanda yake da kyakkyawan zata zai iya warkewa an fahimci wannan ko kila ma ɗan lokaci ne kila nan da wata ɗaya ma ya samu sauƙi take ta ce ai ba damuwa ci gaba da shan wannan magani Bi da safe bi da rana bi da yamma an gane wannan ko to shi kenan sai ya bari sanda ya warke sai ya rama azumi ina fata mun gane wannan shine bambanci tsakanin marasa lafiya wanda yake ga zai iya rama azumi to ya bari kada ya ciyar ya rama azumin rashin lafiyan kuwa da ya zamo dimin da'imin kamar ulsa aga ulsa takan kai chronic ko wanda mutum kusan kowane lokaci ma na shekara yana tare da ita kusan kowane yanayi ma yana cikin wani ulsa ba zai iya azumin ba ya jaraba da rani da damuna ta zo ya jaraba ya gari abin bai yiwu da kaka ya jaraba a irin wannan abin ya zama mai ba da wani lokaci da yake tsammanin zai rama to sai ya rama sai ya ciyar wa'annan ina fata mun gane Allah ka Allah fahimtar da mu to ta yiwu kila abin da malam yake so ko malama take so ta ji take so da ƙara duba wannan fatawa kila sun yi fatawa ne a wani guri aka ce a ciyar din kurin ina fata an gane akwai masu wannan fatawa amma mu kullum muna tsayawa ne akan littafan da ke hannunmu muna fatawa ne ga abin da muka fahimta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke tare da mu ina fata mun gane yau in ka bi irin waɗannan fatawoyi yau zaka ji wancan ya ce yi kaza gobe kuma ka ji wancan ya ce yi kaza jibi kuma ka ji wancan ya ce yi kaza dan haka mu muke tsayawa akan iya abin da muka sani an gane wannan ko wannan ke da. kwanan nan naji wani yana fita ai hakuri da Allah fatawar da yake kuma yana baki kokare shi ne ban zarge shi ba malami ne har malami amma abin da yake cewa in ka tashi kana tahur kana cikin yin sauki kajila dan yana kiran sallah sai ka duba ga ashe tun zama alfijir ya keto tun da ka riga ka fara sauran ɗinka sai gaba kura har ma in akwai wani sauran abinci da kake so a karo ma a karo duka ita ce inda ka ɗaya ba za ka yi sahur ba inda sanda ka tashi kafin ka fara cin abinci ka tabbatar da fijir ya keto to nan ba za ka yi sahur ba amma har in ka riga ka fara ka yi loma ɗaya ya ga ashe alfijir ya keto mu ci gaba kurin ko da a gama sallah masallaci a ta sadaka kuma kana kana sahur malami ne kuma ya wannan fatawar kai ma ka ji shi ko to haka wannan ke da to haka ba za ka ce yayi ƙarya ba tunda yana da madogarai amma dai kuma kai za ka yi wannan fatawar ni ba san ni dai ban san madago da zan yi wannan fatawa ba ina fata mun gane wannan to kullum ni muna yin fatawa ne a daidai iya abin da muka sani ina fata an gane Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa ya ce ya halatta mutum ya shafa'i da wuturi ya tashi ya kama ta sabga ta daban ko ya tafi yawo cikin gari ko ya tafi abin da zai hira wajen budurwar shi <laughs> alhamdulillah to shi shafa'i da wuturi an fi so musamman shi wuturi din nan an fi so ya kasance ne karshen duk abubuwan da za ka yi da ka gama shi ya kasance kwanciya za ka yi in kana da waɗansu harkoki da za ka yi zan je in dubowa ne bai da lafiya kuma zan je in kai sako guri kaza to duk ka gama waɗannan ababe suna sai kai shafa in ka da wuturi wannan shi yafi ana magana shi yafi amma in ka yi shafa'i da wuturi dan ka je wani guri ko dan ka tafi yawo ko dan wancan shafa'i da wuturi yayi ba ce bai yi ba in ka da wuturi yayi illa iyaka ba haka aka so ba inda ka bari sai da ka gama komai kai da komai a fulada lada ina fata mun fahimta Allah ya taimake mu an so dai ya kasance shi wuturi din nan shi na ƙarshe cikin duk abubuwa da za ka yi a cikin wannan dare Allah ya taimaka na shi kenan to Allah ya taimake mu Allah ta wa ta'ala ka ba mu dacewa abin da makaranta daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda kai kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah tabaraka wata ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon guje mishi Allah tabaraka wata ala ka sa aljanna ce mu ko mu Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama yan uwa mu sai suka riga mutuwa Allah ka jikan su Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su da zo ko kuma jiya da daddare kusan kamar yanzu mun yi babban rashi a wannan gari namu a wannan jiha ta mu ko a wannan ƙasa ta mu ma gabaki daya wannan bawan Allah Alhaji Zubair Aramma wanda Allah ya karɓi rayuwar shi muna addu'ar Allah ya gafarta mai Allah ya jikan shi Allah ya rahamshe shi ayyukan shi na alkhairi Allah ka rinna kai cikin kabarin shi Allah ka sada shi da mala'ikun rahama ba gare shi kaɗai ba ga sauran dukkanin ƴan uwa musu su riga mutuwa muna addu'ar Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su babu shakka musamman mu a wannan gari mun samu wata baraka ko kuma mun samu wani gibi mai faɗi muna fata Allah ya kawo muna wanda zai iya cike mana wannan gibi bawan Allah nan tun da aka taso ana da kuriciya mu mun san shi tun lokacin kuriciyar tun da aka taso ana da kuriciya ba hidimar da ake sai ta alqur'ani tun lokacin ake hidimta mu alqur'ani har kuma Allah ya karɓi rayuwa a cikin hidimar alqur'ani ai wannan alhamdulillah muna kyautun zata in sha Allah an haye muna fata abin da aka yi da alkhairi Allah ka saka mai da alkhairi Allah ka saka mashi da alkhairi an gani an samu kowace irin dama kuma an yi amfani da damar nan wajen ganin cewa alkur'ani ya ci gaba addini ya ci gaba an yi waɗannan ababe da dama ina tunawa ana lissafin masallatai waɗanda ko dai ya gina da kuɗin shi ko kuma ya tallafa ya tafi ya nemo mutane aka aka gina akalla ya gina masallatai sun fi hamsin Allahu akbar an gane wannan ko da nan muke ji wajen makusantan shi akwai wani lokaci da sunna tv wannan gidan tv sunna tv sai turja turja aka kusa rufe ta saboda ba matsalar kuɗi da za a biya gwamnati ga baki ɗaya ina ya je ina ya je ya shiga ya zo ya biya kuɗin nan aka buɗe ta ci gaba ana in ba dan waɗannan abu da ya tallafa ba wajen naira miliyan hamsin da ya yi suna tv labari ce ikon Allah kenan in kuka lura isali ina ake karatun alƙur'ani wa'yan sun ma da yawa suna zuwa karatun alƙur'ani kullum an ce sai an sauka alƙur'ani kullum sai jama'a sun tare an sauke alƙur'ani to wannan bawan Allah an hidimta mu da Qur'ani an hidimta mu addinin musulunci muna fata Allah ya gafarta mai Allah ya ji kai shi Allah ya rahamshe shi Allah ka ba mu wani wanda zai kwatanta irin wannan ko sama da shi ma Allah ka sa ma ni ne ko kai ne yauwa Allah ta ni ne ko kai ne ko dukan mu gabaki daya ka ba mu abin da zamu irin abin da ya koma wuce shi ma Allah ka ba mu abin da zamu aikin alkhairi irin wanda wannan bawan Allah ya ko mu wuce shi ma bintin kau Allah ka taimake mu Allah ka jikan magabatan mu Allah ka sa barka a gare mu Allah ka ba mu gina da janna Allahumma rabbana atina da takawaha zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد an لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رب تقبل منا انك انت